wanda Profesa Ibrahim Makari zaɓi ne na Allah kuma matsayin da yake kai wallahi ba jahilci ba ne ya kai shi matsayi ne na ilimi da kuma cancanta wanda wahabiyawa an gwada su makamansu bai kai ba shi sa ba su samu wannan daraja na limanci da jagoranci na masallacin Abuja ba da haka ne wahabiya wannan suke ma Profesa Ibrahim Makari hassada Kuma muƙamin furofesa jahili baya kaiwa muƙamin furofesa. Iyawa da ƙwarewa da cancanta ita take kai mutum muƙamin furofesa. To bari in sa muku wani jakin wahabiyawa, wani jahili, wani mahassadi da ya zo yana hassada ga Furofesa Ibrahim Makari wanda kuma za mu ji daga bakinsa kuma za mu mai masa da martani daidai irin misalin abin da ya faɗa. Furofesa Ibrahim Makari ba tsaran shi bane ko ba zai kula shi ba. Ya kai wannan jakin wabiyawa mu ne daidai da kai. kuma har in za ka yi magana a kan yan uwanmu sufaye to sha Allah rabbi da wanda ya kai Professor Ibrahim Makari da wanda bai kai shi ba har ma da wanda yake sama da shi wallahi ba za mu kyale ko ba saboda haka barin sun yi muku ku ji abin da yake faɗa sai kuma mu bi shi da raddi sha Allah cewa lallai ya inganta eh, yadda zakara ko a cikin alkur'ani ai an ce ta azwajin abin da ake buƙatar a yi layya da su nau'i takwas kuma malamai duk sun yi bayanin su min al-ibl ithnain min al-baqar ithnain min al-ma'az ithnain wa min al-da'al ithnain don haka ba kyau ya zamanto mutane suna ɗaukan abu suna ba wanda bai cancanta ba suna yin magana a kai cewa su gashi wani sabon ilimi ya fito wannan abin tun shekara nawa aka gama shi aka murcike wannan magana sannan yanzu a nan kun ji hassada irin ta wannan bakin ba wahabi bai kamata da mutane su rinka ɗaukan abu suna ba wanda bai cancanta ba wai a ganin shi Profesa Ibrahim Makar wannan matsayin da aka ba shi bai cancanta ba so lallai kai wannan bakin kasar gumin ba wahabi Idan hassada ku ta motso sai ta kare kan Farfesa Ibrahim Makari haka za ku mutu. Kar ku manta Farfesa Ibrahim Makarin nan faɗan zariya ne. A kaddara ko da bai fita jami'a ta Azahar, Azahar fa ya je yi karatu. Ko da bai fita jami'a Azahar ya je yi karatu ba ɗan zariya ne. Zariya gida ne na ilimi wanda dukkan wani musulmi ya sani. Babu wani gari a arewacin Najeriya bal ba haka ba a Afirka inda ake magana da Hausa wallahi inda ya kai zariya ilimin addinin musulunci babu shi a duk Najeriya. Ɗan zariya ne baban Profesa Ibrahim Makari kasir gumin malami ne. Kakan Profesa Ibrahim Makari kasir gumin malami ne. Sannan mamar Profesa Ibrahim Makari malama ce. In ana gadon ilimi wallahi Profesa Ibrahim Makari ya gada. Sannan kuma shi ɗan baiwa ne. Ga ilimi, ga baiwa, ga kyawawan ɗabi'u wallahi duka wa'innan abubuwan Profesa Ibrahim Makari ya haɗa wannan makamin da Profesa Ibrahim Makari yake kai inda ku ne wahabiyawa kuka samu wallahi tallahi da Allah kaɗai ya san irin ɗagawar da za ku yi da Allah kaɗai ya san irin wawasan da za ku yi da Allah kaɗai ya san irin 'yan majalisu da sanatoci da za ku jawo a jiki don ku samu ku wawashe abin aljihunsu amma Profesa Ibrahim Makari ba halinsa kenan ba kuke ta mai hassada da baƙin ciki a makamin da Allah tabaraka wa ta'ala ne ya ba shi? Ka ga ashe ba ku da tauhidi kenan inda kuna da tauhidi to ba za ku rinka ja da abin da Allah ya yi ba bayan hadisi ya tabbata ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace inda mutanen duniya law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum da mutanen farko da mutanen ƙarshe da aljanu da mutane za su haɗu ala an ka bi shay'in su amfane ka da wani abu lam yanfa'uka bi in illa ma ka taba hulla laka ba za su amfane ka sai dai abin da Allah ya tsara maka to shi wannan jagoranci da Professor Ibrahim Makare ya samu tsari ne na Allah kuma ya ce lau anna awwalahum wa akhirahum wa insahum wajinahu da a ce mutanen farko za su haɗu da na ƙarshe da mutane aljannu aljanu su zo su ma ala an yadurruka bi su cutar da kai da wani abu lam yadurruka illa bi shay karkata bahullahu laka ba za su taba cutar da kai ba sai abin da Allah subhanahu wata'ala ya rubuta maka da saboda haka ku daina hasada ya ku hawiya ku daina manafinci ku daina hasada wa Profesa Ibrahim Makari zan sanya muku ku ci gaba da jin shi raddin a takaice za mu yi shi ba zai wuce minti goma ko minti sha biyar ba. Mutane da yake ba sa karatu, ba sa zuwa wurin malamai su yi karatu, sai su dogara da social media suna jin maganganun rudu a wurin malaman rudu suna kuma ɗaukan maganganun banza a wurin malaman banza yanzu ne amfanin abin da makare yake ta faɗa kuma ana bashi matsayi na profesa mutane suna jin profesa ka san abuja yan wurin yan boko ne haka da an ji profesa sai a ɗauka duk maganin da ya faɗa kamar wa'ayi. kuma a maganganun da yake faɗa magana uku da Profesa Makare faɗa a wannan watan. They are very very wrong. Ba su da kyau. Dan mu duk malamin yana faɗan magana. Kai wannan bakin ba wahabiye idan makamin Profesa makamin ne mai sauki me yasa ba a baka ba? Idan limancin Abuja abu ne mai sauki me yasa baka samu ba? Kaga ashe Profesa Ibrahim makarin Profesa ne kuma ya muku nisa sai dai hassada da bakin ciki. sai dai hassada da menene da baƙin ciki sannan ka faɗa ka ce akwai maganganu da yawa a wannan wata da a very wrong to dala sai ka zo ka gyara in ka isa idan Profesa Ibrahim Makari ya yi magana ana in yana magana shi yana magana da malamai ne ba yana magana da irin ku masu naɗa kansu a matsayin malamai ka zo ka naɗa wani rawani irin na malaman turmi irin malaman turmi irin rawanin da ka naɗa kenan ka zo kana magana da miyan malamai ayan ƙur'anin ma kana karanta ta ba daidai ba amma kana ƙoƙari kaga ka hau kan mutumin da a duniyar musulunci ma sun tabbatar mai da malami ne duniyar larabawa sun tabbatar da malami ne wanda wannan Profesa Ibrahim Makari senior lecturer ne a jami'ar Bayero University Kano a nan Kadunanmu Kaduna State University senior lecturer ne wanda da za ka zo nan Kaduna State University ka ga lakcarori wanda yake ƙwararru a kowane ɓangare na ilimi amma in sun gan shi sara mai suke almajiran shi ne Wannan Farfesa Ibrahim Makari wallahi ya wuce duk inda kuke tunani ya kowa biyawa Inda a ce mutum ne mai son girma ko mai son nuna kai. Da a cikin aka samu wannan Farfesa Ibrahim Makari ina ganin da kun kai shi makamin annabta. Yadda kuka kai Ibn Taymiya muƙamin annabta. Domin ɗaya daga cikin ku ya ce laukana kana nabiyyun ba'da rasulillahi yace ce kana Ibn taymiya da za a samu wani annabi bayan manzon Allah to da Ibn taymiya ne an bar sayyidina abubakar an bar sayyidina umaru an bar sayyidina usman an bar sayyidina ali wanda manzo Allah yake cewa aliyu minni wa ana minhu amma saboda kun fi ganin girman Ibn ya yace wai da Ibn taymiya shine annabi bayan manzon Allah to saboda haka lalle wannan mukami ba na wasa bane hassadan ku tana ta bayyana ku yi ta mu ko muna jin daɗi Profesa Ibrahim Makari Allah ya ƙara mai lafiya Allah ya ƙara mai ɗaukaka hassada ga mai rabo taki ne kuna yi ba zai kula ku ba mu dinnan mu ne tsaron ku mu ne za rinka bibiyan ku da ainihin lafiyayyen raddi akan taɓa Profesa Ibrahim Makari. mugar garkuwa ne wallahi wallahi wallahi mu garkuwa ne ga dukkan wani malamin faila. Da dukkan wani malami ba ne mu abin da Allah ya aiko mu kenan aikin mu kenan. Kuma ba za mu dina ba sai da muka daina numfashi. Ba za mu dina ba. Eh, ba za mu dina ba sai da muka daina numfashi saboda haka bari in sanya muku ci gaba da jin shi. social media din muna ganewa muna kuma ji. to alhamdulillah na ga da yawa malamai suna masa martani suna masa martani akan irin wannan maganganun da yake daga cikin maganan da ya akwai cewa duk masallacin da aka gina da sunan wata kungiya to wannan masjidin masjidin dirar sai dai a gina masallaci a yi shuru kawai a bar shi kowane jikan jil ya zo ya yi abin da yake so a ci kar a yi control a ce wannan na kungiya kaza ne da haka duk masallacin da aka yi da sunan kungiya akwai akwai wani bangare na birar a ciki domin akwai abin da ake yi wanda wata kila masu masallacin akan shi suke da interest ba sa so a yi wani daban yana maganan la takun fihi abadan la masjidin usisa ala taqwa min awwalihim ahqqu an takuma fihi bihi rijalun yuhibbuna an yatafaharu to wancan da aka ce la fihi abadan ana maganan masjidu dirar sai yana cewa kawai masallaci masjidan diraran wa kufran wa انصابا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون shine in aka yi masallaci da sunan kungiyar fitiyanu kungiyar izala kungiyar kungiyan ah, habaruddin kungiyan arbabu kaza kungiyar sai ce faɗi kungiyoyi ya ce to duk masallacin da aka yi aka intisabin shi da wata kungiya to akwai nau'un minar dirar wata firikan banal mu'minin wa irsadar liman haraba lawa this is very wrong da ba ku ake ba Allah ya kaddara Allah ya wannan abin da Profesa Ibrahim Makari ya faɗa ba shi ya faɗa ba Allah ne ya faɗa kuma ga shi kama kanka raddi da kanka ya kai bakin bawa ya katin jahili ga kada furfura amma ya zama na banza Qur'anin ma baka iya fahimtar shi maganganu malami ma baka iya fahimta ba Profesa Ibrahim Makari bane ya fassara wannan aya haka malaman tafsiri in ka ɗauka abin da suka tabbatar kenan duk wani masallaci da ƙungiyar Izala ta gina wallahi sunan shi Masjidu dirari ma'ana masallacin cutarwa domin aya tana ta wahabiyawa ne ga baki daya ayar gabaki ɗaya tana siffanta ku take wallahi kuma ba kwa jin daɗi a gaya gaskiya akan siffanta ku da Allah tabaraka wata'ala wannan aya tana siffanta masallacin wahabiyawa domin wahabiyawan zamanin manzon Allah su suka gina wannan masallaci annabi ya rasa yasa aka rusa masallaci aka mai da shi bola to da kake wannan magana ya kai bakin ba wahabiye in tambaye ka ai masallatai ba a gina shi da sunan kungiya masallatai Allah ya ce wa annal masajida lillahi masallatai na Allah ne kar ka ce masallaci na ƙungiyar izala ne in ku ya zama na ƙungiyar izala to lalle wannan masallaci ya zama masjidu dirarin masallacin cutarwa domin Allah ya ce wa annal masajida lillah masallatai ana gida suna a ce wannan masallacin Allah ne kowa zai zo ya fala ta da umar lai ahada kada ku bauta ma kowa a cikin masallacin sai Allah kada ku kira kowa a cikin masallacin sai Allah amma yanzu aka ji wahabiyawa su suke cewa mun gina masallaci namu na kungiyar izala a wuri kaza mun gina masallaci namu na kungiyar wahabiyanci a wuri kaza wannan sunan shi Masjid ibn taymiya wannan sunan shi masjidu abi abi ayyub al-ansari abi ayyub al-ansari wannan sunan shi kaza ku rinka lakkaba masallatai sunan waɗansu bacin masallatai na Allah ne to ya kai baƙin kasar gumin bakin jahili ayat da ka karanta wallahi raddi take ka dukkan wani bawahabiyya mai aqidan wahabiyanci wallazi zo masjidan diraran wa kufran ya ku yan uwa masu sauraro na ku ji lallai wannan aya za ka ji tana bayani ne akan wahabiyawa akan yan izala masu guba a cikin zuciya akan su wannan aya take magana Allah na cewa wallazi nattakazu masjidan diraran ya rasulullah munafikan musulunci su ne waɗannan wanda suka rika masallaci wurin cutarwa wata fariƙan bainal na da raba kan mu'minai dan Allah su waye suke shiga masallaci su zauna su ce shi Abdul Qadir Jilani ba waliyi bane Shehu Tijjani ba waliyi su ta zagin bayan Allah su waye za ka ga wannan aya tana siffanta wahabiyawa ne wa da suka mai da masallaci madakata inda za a zauna a yi mitin inda za a zauna a tattauna yaya za a tara kuɗin da za a yaƙi 'yan ɗariƙa da sufaye waye suke wa'innan in ba wahabiya ba wata firikan bainal wa irsadin liman haraballah suka mai da shi madakata ga wanda suke yaƙan Allah wahabiyawa su suke yaƙan Allah wa rasulahu su yaƙa manzon Allah min qabl tuntun tintintini wal yahlifunna in aradna zaka ji suna rantsewa suna cewa wallahi ba komai muke nufi ba illal husna sai dai kyautatawa wallahu ya shahadu innahum lakazibuna Allah ya shaida makaryata ne lamasjidin usisa ala taqwa Allah ya ce masallacin da aka gina shi akan tsoron Allah min awwal yaumin a farkon yini a haƙƙo an taƙoma fiye shi ne ka zauna a cikin shi ya rasulallahi Hmm? Fihi rijalun yuhibbuna an yatadahharu a cikin shi akwai mazaje masu son tsarkin zuciya, tsarkake addinin su. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah yana son masu tsarkin addini, masu ikhlasi, masu tsarkin zuciya ba irin wahabiyawa ba. Sai Allah ya gaya wa Annabi lokacin da suka gina wannan masallaci a Quba su Zulkuwaisara munafikan musulunci farkon wahabiyawa shugaban ah, su Abdullahi bin Ubay rasul munafiqin har sun aiko sun gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi ga masallaci can mun bude mana su mun gina mana su ka je ka bude mana wannan masallacin zai zama kishiyan masallacin manzo Allah da inda kaga babban masallaci na asali a gari zaka samu masallaci ne wanda yan dariƙo suka gina kowa ya zo ya sallah ko sai yan dariƙo ba su hada kowane kungiya kake ka zo kai sallah mun sani nan masallacin mu na na na tudun wada wannan masallaci za ka gani yan shi'a za su zo su yi ta'alim inda shi ɗarabu suke tafsiri za ka samu kowa da kowa yana zuwa saboda masallacin Allah ne ba a hana kowa ba amma yanzu ba wahabi bi ya ga dan shi a yaje masallaci yana wa'azi ko zai wani abu ba zai hana shi saboda masallacin ba na musulmi bane masallacin na kungiya ne to kaga ya zama masjidu dirarin kenan maganan professor Ibrahim Makar gaskiya ne sai wa'annan mutane annabi ya taso da yake kasa shi manzon Allah halinsa ibtagur rifata inda Allah tahlumu amman jahila alayka wato tuwadi man haramaka wannan shine dabi'ar manzon Allah in zaka nemi ɗaukaka ka nemi a wurin Allah tahallumu amman jahila alayka kai sanyin hali ga wanda ya maka jahilci shine halin manzon Allah wa tu'di man haramaka wanda ya hana ka kuma ka bashi annabi ya duk da an mai kishiyan masallaci a zamanin shi ma'aikin Allah ya taso shi shikenan mu je in bude muku masallacin yana kan hanya sai Allah ya aiko Jibrilu ya rasulullah wallazi nattakazu masjidan diraran kana nufin mutanen da suka rika masallaci wurin cutarwa wa tafriqan bainal mu'minin da raba kan mu'minai wa irsadul liman haraballah sun mai da masallaci madakata ga wanda ya yaƙi Allah wa rasulahu ga masu yakin manzon Allah wal min qabl min qabl tintintini wal yalifuna in aradna idal husna zaka ji suna cewa ba komai muke nufi ba sai kyautatawa wallahu ya shahadu innahum lakazibun Allah ya ce na shaida wallahi makaryata ne ya rasulullah kada ka je ka bude masallacin nan hmm? wallahi la ta fihi abada har abada kar ka sake ka tsaya a cikin masallacin irin wannan masallacin wahabiya kai sallah a cikin shi hmm? Allah ce la taqum fi abada masjidin usisa ala taqwa min awwal yawmin masallacin da aka gina shi akan tsoron Allah daga farkon yini a haƙƙu an taquma fi shine mafi cancanta ka tsaya kai sallah a ciki fi rijalun yubuna an yatadahharu a cikin shi akwai mazaje masu san tsarkin zuciya wallahi hubbul mudahirin Allah yana son masu tsarkin zuciya ga ibada nan da nan manzon Allah ya aiko aka mai da wannan masallacin bola aka markaɗe shi to saboda haka tabbas masallacin wahabiyawa na ƙungiyar wahabiyanci masallaci ne na wanda aka gina wanda ya masallaci ne na masjidu dirari maganin profesa ibrahim makarba ƙarya bane kuma aya ce ta siffanta ku domin dukkan aya da take magana akan munafukai, wallahi zaka ga wahabiyawa ne wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma'a li qawlihim ka'annahum kushubun musannada Allah ya ce idan ka ga wahabiyawa wallahi jikinsu sai ya burge ka kayan da suke sa kaya siyabuhum ka siyabil anbiya wa amaluhum amalal jabbarina kayan su kaman kayan annabawa amma aikin su aiki ne na fasikai fajirai wa idza ra'aytahum tu'jibu wa in yaqulu tasma amma in za su yi magana ka saurara ka ji maganar su ka annahum kushibun musannada kai ka ce azara ce aka rataye ta a jikin gini saboda zaka ji maganar ba daɗi annabi muhammadu mutum ne kaman kowa iyayen annabi na wuta annabi ba shi da albarka zaka ji maganar inda ka san ratayayya azara ji Allah duk inda Allah ya magana akan munafikai a Qur'ani wallahi kana hada ta zaka ga suwa wahabiyawa ne ka duba can cikin ayan ma da Allah yake magana innal munafiqina yukadi'una Allah wa huwa kadi'un wallahi wannan aya da wahabiyawa take lalle munafiqai sun suna yaudarar Allah wa huwa kadi'uhum Allah ya fi su yaudara wa idza qamu ila salati in sun tahi za su tafi sallah qamu kusala za ga suna tafiya cikin cikin lalaci hmm? yura'unan nasa zuwa masallacin ma da wahabiyawa suke suna yi ne don mutane su gani wala yazkuruna Allah illa qalila sannan ba sa yin zikirin Allah sai dan kadan Allah suwaye ba sa zikirin Allah wahabiyawa to kaga wannan ayan ma tana magana akan munafukai ne amma ayar da ta dace a wannan zamanin wallahi da wahabiyawa saboda haka lallai Profesa Ibrahim Makari ya muku nisa ya muku nisa ya muku nisa mu garkuwa ne ga Profesa Ibrahim Makari duk wanda zai taba shi ko ya sani ko bai sani ba ko yana so ko baya so mu Allah ya ajiye mu mu ba shi kariya kuma mu kare duk wani batijja ne da za ta taba alfarma Annabi sallallahu alaihi wasallam muna farin ciki da irin wannan ci gaba da Allah ya kawo mana yau masallacin babban masallaci na Najeriya ba Tijjani ne Limamu? jagora wanda duk sanda za a tara wasu manya a Najeriya za ga shi ne yake jan sallah saboda kwarewar shi a karatun Qur'ani saboda kwarewar shi a Larabci kwarewar shi a fiqh sannan kwarewar shi a Turanci saboda haka sai dai ku mutu wahabiya bari in sanya muku ku ji karshen magana sai ya zama shi ne magana ta karshe domin ina da karatu a TikTok insha Allah rabbi yanzu koma TikTok kuma a ainihin mu je can mu ba da tarihin shu'amar Tijani a insha Allahu rabbi bari sanya muku kuji ko mana da jama'atu izalati bid'a wai kamata suna ana barin mutane suna bitin about the bush duk inda suka ga dama su fi kulli wadin yahimu wa annan wa annan ya kuluna ma la yafalu aka dawo da su aka ce su dawo a gusar da wa'annan bidiyoyin da suke yi wai kamata suna a tsayar da sunna in ma ya yi dan mu ne to ya je ya dan wasu amma mu kan muna nan akan abin da muka fahimta na sunna kuma muna nan akan tsara akida kuma muna nan insha Allah akan za mu yi abin da muke akan mazhaban Imam Malik kuma ka muke kuma babu wani koye-koye duk wanda suke cewa su ma misali salafawan ne ai sun zo sun yi ta nan maganganun an gwara da su sun yi saranda waye yake shakka waye yake tsoro a yi magana sunna ayi yi magana gaskiya a kan shi to kaga bayan ya gama wannan ya faɗa abin da yake so ya kuma a wannan satin ya ce abin da ya shafi eh, yana da malami ya karanta alkur'ani a less than 30 minutes ya sauke shi wannan Alƙur'ani namu ko in ba dai ma'anawi ba inda manzo Allah ya ce wanda ya karanta kul wallahu ahad hmm. kafa uku yawa to ka gani kul wallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad nayi daya ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad nayi biyu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad nayi uku ina da lada in na yi fi sabillahi na yi da kyau na wanda ya sauke alkur'ani ladan da za a ban kamar sauka alkur'ani aka tambaye me dalili ya rasu da la manzo Allah ne ya faɗa aka ce saboda ba wata sura da ta to kaga kai yanzu you did the wrong ana maganin wanda ya wrong to kai ne kai wrong saboda idan har ka san akwai wannan falalan mutum in ya karanta qul huwallahu kafa uku za a bashi ladan kaman ya sauke alqur'ani to kamin ka zo ka yanke hukunci ka ce Profesa Ibrahim Makari ya yi wrong ya kamata ka kira shi ka tuntuɓe shi ka ce Profesa Ibrahim Makari shin kana nufin saukan Qur'ani ne tiryan tiryan daga bakar zuwa naji ko kuma kana nufin saukan Qur'ani irin wannan ta falala ta qul huwallahu kafa uku to kaga yanzu ka zo social media kana hayaniya kana neman a san ka kana haɗa kanka da professor Ibrahim Makari to kaga yanzu ba professor Ibrahim Makari bane ya wrong kai ne ya wrong kai ne kai wrong kuma professor Ibrahim Makari ya zo ya yi bayani akan wannan kadiya mu ma mun zo mun yi bayani akan wannan kadiya sannan malamai sun fito sun yi bayani akan wannan kadiya ita zuciya babu abin da ya kai ta sauri yanzu ka duba a duniya akwai inda ya kai China nisa annabi cewa itlabul ilma walau bisin Search for knowledge even if it is from Sin, from China. Ku je ku nemi ilimi ko daga nan zuwa China ne. Amma yanzu zuciyarka saboda tsabagen saurin zuciya, akwai karatu a baki sannan akwai karatu a cikin zuciya. Wanda zai iya karatu a cikin zuciya zai iya sauke qur'ani less than 30 minutes. It is nothing. An gane ku? According to the Quranic, Quranic Ka fahimta ku? to saboda haka babban abin da muke so ka fuskanta shine a nan kai ne kai wrong saboda haka duniya ta tabbatar da cewa kai wrong tunda akwai wannan dalilin to bai kamata ka zo kana surutu ba don wa bari sanya muku shi sifofin Allah kaf ba wasa a tauhidi kamar suratul ikhlas don haka ne da Abu zan Gifari ya je jagoranci mutane aka ce yana yawan jawa mutane kurwan lawa aka kawo shi aka kira shi me yasa kake karantawa yace tukokun Allah ne ya Rasulullah ina santa sai aka ce a je a ga mar Allah na san shi yace ya Rasulullah da sunana Allah ya faɗa yace da sunanka kai Abu Zar kai Allah yake yana san Allah yace kai na je kwana can akan kurwan lawa to in ba irin wannan ba ya za ka zo ka ce daga bakara zuwa nasi malamin ka na saukewa a 30 minutes ko less than 30 minutes na babu sahabin da yi ai babu sahabin da ya to su suna koyar da sahabi shi ai malamin da ya faɗa ma mu mubaham ne mu mubaham ne malamin wa mu ba mubahamu ma fi rawin lam yusam wallahi to koyo ne ba sai ki ba <laughs> amma sai malamin ba waye malamin waye zai shi adabi ne koye irin na siddabaru in ba malamin siddabaru ba waye zai karanta alqur'ani wanda Allah madaukakin sarki ya ya ce a bala yace afala yatadabbaruna alqur'an afala yatadabbaruna alqur'ana walau kana min 'indi ghayri allahi lawaj Thank you. Kun ga rashin adalci irin na Wahabiyawa, wai ya ce malamin Profesa Ibrahim Maƙari mubham ne. Shi ne abin da ya zama munakkar ma'ana abin da ba a san shi ba ruɗaɗɗen abu. To, in a wurinka mubham ne, ai a wurin shi Profesa Ibrahim makare ba mu ba ne. Sannan a wurin sauran wanda suka san malamin nashi ba mu ba ne. Amma saboda tsabagi rashin adalci irin na Wahabiyawa, ku duba irin maganganun da yake yi. Ku duba irin da yake gashi da farin gemu amma ya zama na shiririta. ba adalci, babu basira, babu hikima sannan babu mandiki, babu balaga a cikin maganarsa. Saboda haka wannan malami lallai hasadan ku ta bayyana kuma hasada ga mai rabo taki ne. Profesa Ibrahim Makari ba tsarin ku bane a ilimi. Profesa Ibrahim Makari ba tsarin ku bane a ɗabi'a. Profesa Ibrahim Makari ba tsarin ku bane a tausayi. Profesa Ibrahim Makari ba tsarin ku bane a yin abu don Allah. Mun gode Allah da ya sanya shi a cikin mu ba a cikin ku ba. Saboda haka ƴan uwa za dakata anan. abin da ya sauwaka kenan raddi ga wannan baƙin bawahabiye tataccen mahassadi wanda ya zo da hassadarsa ko mun ji irin kalan tasa ko mun ba shi raddi daidai da irin abin da ya zo mana da shi sai ko mun haɗu wani lokaci